Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan daren Asabar 28 ga watan Oktoban shekarar 2017 akan mitoci da suka hada da 25, 31, 41 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya ji mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niya sai kuma alfa Rediyo a birnin kumasin Ghana. yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanku da warhaka, Baba kuma Makiri ne tare da Sahabu Aliyu muke farin cikin sake saduwa da ku da wannan lokacin. To ko bayan kun gama jin labarai za ku ji cewar wani sabon rigima ya kunno kai a majalisar jihar borno inda, ake tuhumar sanata ali indomi da marin wani wakili na mazabar dambuwa a lokacin da shi sanatan ke ganawa da wakilan majalisa a gidansa lamarin da ya kai ga dakatar da zaman majalisa har tsawon wata guda za mu kawo muku da shirin jawabai daga dattawan arewa sai kuma shirin tsintsiya maɗaurin ki ɗaya muna kuma ɗauke da labaran wasanni daga najeriya amma duk sai bayan kun sha labaran duniya. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. a ƙalla mutane goma ne suka halaka ciki har da jami'an gwamnati lokacin da wasu motoci biyu da aka dankara na kiyoyi suka yi bindiga a Mogadishu babban birnin ƙasar Somalia a yau Asabar, makonni biyu bayan wani mummunan hari da aka kai a birnin wadda ya halaka fiye da mutum ɗari uku da hamsin. Fashewar farko ta a fitaccen otel ɗin nan da ake kira Nasa Hablod wadda mayakan alshabab dauke da bindigogi suka kutsa ciki bayan da suka tada nakiyoyi da suka dankara a wata mota a kofar shiga wannan otel jaman kasar suka ce akalla yan bindiga uku suna cikin otel din suna ci gaba da musayar wuta da jami'an tsaro ayan abdi ahmad wacce take cikin otel din lokacin da aka kai harin ta ce ta ga maharan sun yi shigan burutu suka shiga otel din inda ministoci da manyan jami'an gwamnati suke suna kashe mutane ɗaya bayan ɗaya ta ce ta ɓuya ta samu ɗan sarari ta gudu daga otel ɗin ta yi wa Allah godiya da ta tsira da ɗanta amma ta ce akwai mutane cikin otal inda kuma a waje waɗanda suka halaka ayan ta ce ta ga gawarwaki a Allah goma sha ɗaya. A Kenya, 'yan sanda sun yi amfani da barkonon tsohuwa domin tarwatsa masu zanga-zanga a wata gundumar da ake kira Kawangware da ke birnin Nairobi, inda galibin mazauna wurin talakawa ne. kwana ɗaya bayan da wuta ta eh, wato ta ƙone ɗaruruwan masana'antu da wuraren kasuwanci kuma mutane ɗauke da adduna da sanduna suka wawushe kantuna da kuma gidaje matasa waɗanda galibi suke goyon bayan shugaban 'yan hamayya ra'ila odinga suna takalar ƴan sanda sannan su gudu su ɓuya domin kaucewa hayaƙin mai sa hawaye wani mai goyon bayan odingan ya ce babu alamar wannan lamari zai yi sauƙi cikin wani ɗan ƙaramin lokaci a gani na daga nan ya zargi hukumar zaben ƙasar da tafka maguɗi ta tazoma da ta auku a jiya ta samo asali ne lokacin da jita-jita ta fara bazuwa cewa wasu 'yan banga na kabilar kikiyu da ake kira mungiki sun shiga yankin bangar ta yi ƙaurin suna wajen datse gabobin mutane da kuma dandake waɗanda suka faɗa hannunta kuma ake kuma to kuma ita ake azawa alhakin kisan ɗaruruwan mutane a rikicin siyasar ƙasar da aka yi a shekara ta da bakwai! shugaban hukumar zaben ƙasar ya alƙawarin zai ba da ƙarin bayani kan makomar zaben duk da cewa ba a yi zaɓe ba a wasu sassan ƙasar inda 'yan hamayya suke inda hukumar take zargin akwai matsala ta harkar tsaro labaran duniya ake sauraro daga nan sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc a faransa wata kotun ƙasar jiya juma'a ta ɗaure mataimakin shugaban ƙasar equatorial guinea theodorin obiyan ɗaurin shekaru uku wadda ba zai zauna a gidan fursuna ba wato ɗaure je kaka gyara halinka saboda satar dukiyar jama'ar kasar da kuma ɓadda sawunsu inda ya sayi gidaje da kadarori a kasar Faransa. Theodorin Obiang shine ɗan shugaban kasar Equatorial Guinea theodor obinang hakanan kotun ta ci wato ta ci mataimakin shugaban kasar tarar dala miliyan 35 wadda shi ma ba zai biya ba haka nan kotun ta ba da umarni a kwace dukkan gidaje da kadarorinsa da ke kasar mallakar san sun hada har da wani gini mai dakuna ɗari da wani gida wanda kudinsa dala miliyan ɗari da ashirin da uku ne kusa da fitacciyar unguwar nan da ake kira champs elise da kasar ta equatorial gini take ikirarin a ginin na jakadanci ne wannan shari'a ita ce irin ta farko da ƙungiyoyi da suke yaƙi da cin hanci da rashawa wato transparency international da wata da ake kira shafa suka shigar a gaban kotu kan shugabannin ƙasashen congo brazzaville da ƙasar gabon da equatorial guinea inda suke zargin su da cin amana da satar dukiyar al'ummar ƙasashen domin biyan bukatun kansu. Wani sojan Amurka ɗaya ya rasa ransa wasu shida kuma suka jikkata a daren jiya jima'a lokacin da jirgin sama mai saukar ungulu da suke cike hadari a lardin Logar na ƙasar Afghanistan. Ofishin ƙungiyar tsaro ta NATO a Afghanistan ta ce hadarin ba sakamakon aika aikar mayakan sa kai ba ne? kamar yadda wata sanarwa da ƙungiyar ta barewa Asabar ta ce an gano dukkan waɗanda suke cikin jirgin kuma an killace inda aka yi wannan hadari. kwamandan rundunar ta neto janar john nicholson ya nuna alhini jimami da kuma ta'aziyya ga iyalan sojoji da abin ya shafa tun da farko kungiyar taliban ta ɗauki alhakin harbe wannan jirgi sai dai kungiyar ta sha ikirarin ɗaukar alhakin aukuwar wasu lamura wadda daga bisani yake tabbata cewa ba gaskiya cikin maganar tata labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc tumadalla an samu wani sabon rigima a majalisar jihar borno inda ake tuhumar sanata ali indumi da marin wakilin dambuwa a lokacin da shi sanatan yake ganawa da wakilan majalisar a gidansa wannan lamari dai ya kai ga dakatar da zaman majalisar har tsawon wata guda ko da yake wasu mazauna garin na dambuwa sun musanta wannan batu ga ƙarin bayani daga wakilin haruna dauda wata sabuwar rigima ne ta kunno kai tsakanin 'yan majalisun dokokin jihar borno da sanata mai wakiltar mazaɓar kudancin borno sanata muhammad alindume kan zargin da 'yan majalisun suka yi na cewa ya mari iya daga cikin membobinsu wato dan majalisa mai wakiltar mazaɓar dambuwa honorable habu daja wanda hakan ya sa 'yan majalisun dokokin dakatar da zama har na wata guda wannan lamari dai an ce ya auku ne a gidan sanata mai wakiltar mazaɓar kudancin borno wato sanata muhammad alindume lokacin da yake ganawa da wasu mutanen dambuwan a gidan nasa ciki har da wannan memba mai wakiltar mazaɓar karɓar dambuwan tuni dai kakakin majalisar dokokin jihar borno wato honorable abdulkarim rawan ya bada sanarwar dage wannan zama nasu hana tsawon wata guda a tsoron majalisar sakamakon wannan takaddama da ya ce ya auku tsakanin 'yan majalisar hakan ne ma janyo hankulan magoya bayan waɗannan bangarorin biyu kiran taron manema labarai a garin maiduguri don gaskaka ko kuma kareta wannan batu gaba da yadda wasu daga cikin magoya bayan honorable habib da jan ke bada shaida ni ne alhaji gaji dambuwa wannan abun kuma duk a gabana ya faru da ya zo ya tunkuri. daidai bakin sa memba ya ce mishi don Allah ka yi hakuri nan gaba ba za su kare bakin memban ya ce you are very stupid sai ya mare shi ni eh sanda suka bincika zan yi in ingen bada evidence ko kurani za ka kawo zan eh, sunana honorable Muhammad Maibe shi ya kira shi to saboda haka sai ya aika mishi mari ya mare shi to daga nan magana ta taso ana ta rigima hiya a inda kuma yazo zo yana warrafi yana cewa ya ce bai yi ba to kaga dan adam ai akwai wani tunani a jikinsa mutum ya maka abu ya ce bai yi ba gwara ka fara a duniya su sani cewa wannan abu ya aikata sai dai wasu daga cikin 'ya'yan dambuwan sun karyata wannan batu da cewa Sanata Muhammad Alundumin bai mari dan majalisar dokokin ba amma dai ya nuna masa yatsa ga dai abin da suke cewa. Sunana Musa Muhammad an fi sanar da Ilesha. Gaskiyan wannan batun duk wani memban da ya buɗe baki ya ce ya ɗauka action kawana wani bakan cewa su malama memba baya dan yi ma wannan mutum bai ma adalci ba dan ba wanda yake guna cikin su ko daya mu ne shaida muna gurin kuma bai nuna shi bai taba shi ko daya ba mu za mu iya ci Qur'ani akwai shaidu a gurin ka gane amma an ce ya nuna mashi yatsa eh, ya nuna wannan yatsa ya mar haka dan bukar kawo ana an fi sani na da bike dambuwa gaskiya wallahi tallahi bai faru ba distinguished senator bai daga hannu ya mari memban mu mai daraja honorable habu ja mari haka wallahi tallahi bai mari ganin cewa majalisar dokokin ta tabo wannan batu da kuma wani batun na daban da ya shafi dan majalisa mai wakiltar mazabar kwai kusar wato honorable muhammad sale banga wanda wasu suka lakada masa duka a fiye da watanni hudu kenan sai da yan majalisun ba su ce komi ba a kai sai a wannan karon haka ke yasa na tattaki ga kakakin majalisar dokokin jihar borno wato honorable abdulkarim lawan ko me yasa sai a wannan lokaci suka fito da wannan batu amma haƙana bai cimma ruwa cewa ba dan ya ce da ni ba zai magana da 'yan jaridu ba a wannan lokaci dan sun da sun yi magana da gwamnan honorable kashi wanda ya ce da shi ya yi shuru a yanzu hakan haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya to madalla a gaida haruna dauda yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku shirin tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Masu sauraron tsintsiya maɗaurin ki ɗaya Assalamu alaikum. Jummai Alish daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. To kamar yadda muka yi alkawari za mu ci gaba da gabatar muku da tattaunawa da abokin aikinmu sahabu Imam Aliyu ya yi da wasu shugabannin al'umma a kan batun kafa ƙasar Biafra da wasu suke so da kuma martanin da wasu ƙungiyoyin matasan arewa suka mayar da ya jawo cece ku ce. Sahabu gare ka. Masu kafin tafi ga aziz ola sumbo na manta an ga muku cewa daga hannun hagu na steve a mutum ne daga kabilar igbo daga hannun dama kuma daga maganar shatima kusan cewa daga arewacin najeriya ke aziz a dan kabilar yarabawa ne malam aziz jin bayanai da kari guda biyu me kake gani game da al'amuran najeriya me ya kamata a yi don a ci gaba da samun haɗin kai na zaman lafiya bai kwanta shi tashin hankula da waɗansu suke neman su jawo ƙasa eh, a gani na maganar da na ga maganar da shi ne na gan shi na da kalun wani ya tara da suke wannan abubuwa da suke bin shi dinnan gaskiya suna da aiki ne aiki ne na gan babu da suna da aikin yi ne ba za su yi wannan saboda wani cikin suna ina cikin yamurin mana da abokana da an muka yi magana da su ce ba ruwansu da wannan biyar ba zaman lafiya ne haka din na da rabe da yawo da yamma ko jiya ma muna magana da wani abokin na ya ce mun riga mun shiga juna hmm. abu ne ya da mu Allah ya da mu duka ya sa mu ya sa ya da mu ba wai an yi auratayya eh hmm, ce eh. kaya wanda kaya duk kowa ya hadu an hadu haka ga mu yadda zai aura a malam bahaushe zai aura ya bari aka Allah ya da mu shi bai wani abin nan ba amma wayannan na ganin shi yake ne mutum da shi yana ka saboda yana zama ga yaran shi a ce, ga yaran shi a ce. shi ya zo zai zo ta mana hankali steve me yasa ya dauki lokaci shugabanni a yankin kabilar ibo ba su ce komai ba kan kalaman da na batunci da namdi kano yake a gani na ina gan kama kamar da malam shetima ya fada eh. ya cin shi ne kan lura in kan eh, eh, lura duk zagin da yana bada ma mutane duk zagin da yana zagin mutane ya in ba maukaci ne ba ya zai tashi ya kai ce ko manyan iboma yana zagin su manyan garin su yana zagin su kowa yana zagin sa amma tsawatar wannan akwai mutanen da suna fada amma a gannawa yana ga kuma kasan yaran da ana bi su da su yaran da masu eh, shan abu da masu ji abu in ka fita da ya tsoro ko baka da komai ban ka fita ka ce za a yi kaza za a yi kaza so akwai wannan tsoro a cikin mutane cewa dole in ka fita za su maka wani za su dauka mataki a kanka wani lokaci ma har a rasa rayuka so ina gan saboda wannan abu shi ne sa mutane sun da kasawan lokaci ba su fita ba amma kan da shi ya fada ya ne za a bi yau 2017 eh, a fara cewa za a samu ba za a samu hadin kai ba a kasa ba kasa kwa family mu fa wallahi muna aure da bahaushe dole wallahi an samu ritaya ga cinika da ka tafiya ga komi da komi ana kai ana dawowa yau kuma za ka je ka tashe abin da ana yi tuntuni saboda kai baka shafo ba amma mun damu saboda mu a nan kasa aka yi mu a arewa ma aka yi fe mm. a lafiyan bari bari so da muka tashi akwai mutane da suka zama eh, eh, kanina akwai ma mutane da zan tashi haka na eh, fara kansala shi ba labin bari bari ne so duk da haka ba don goyi bayan da na samu na samu a cikin mutanen da ba wai kabila na ba ne amma sun ba da goyon baya game da halin da na nuna musu tun na yaro ba wai na zo na ba su kudi ko mene ba amma duk abin da kana mutane na kalle ka mu ma muna kallon nan da ka da duk menene ra'ayi a yankin kabilar ibo dangane da mataki da gwamnati ta dauka ko kuma gwamnati suka dauka na soke wannan kungiya ba lokacin da za a ce za a dauka matakin ka ce matakin ya dace da kowa ba akwai mutanen da suka ce bi kamata ce innan da kanu da ipop suka sun zama masu kunan eh, bakin wake ko eh, yan tada so akwai mutane kuma yawancin mutane sun ce wannan bu ya magance lamarin da muka samu kanmu a ciki ya kamata doka wannan lamarin ni ma aka tuntuni na fito fili na ce tun da mutumin na magana ce a raba raba raba ba shi da a jawabinsa ba shi da wani abu na muhimmancin da za a ce na koya darusi yakin da na koya daga bakinsa ba ba shi da message ba. ya ba a dauke shi da gaske ba ga makamai da aka kama custom suka kama kwanan aka ce ana danganta makaman nan da ita wannan no wannan ma ina gani an ce wai wai ne eh. man gan cewa an samu makamai da dama ba na farko ba ba eh, na karo na ina eh. gan na ku kenan to abin da ana gan shine cewa aka ce daga turkaya suka shigo da suka sai su amma su mutanen turkiya din sun fito fili jiya na gan ko yau ne suka ce ba abun da ya hada su da tafiyan Nnamdi Kano ba amma duk masana mutanen da suna sana'a za su iya su shigo wata kasa sosai abu ba tare da sanin gwamnatin kasan ba abin da na gani yayin da 'yan kabilar ibo suke da walwala da sakewa a arewacin najeriya yan arewa a kasashen ibo ba su da yanci yanzu zaka shiga akwai kasuwannin da zaka shiga zaka samu yan arewa ba su da ko rumfa ba su da shi ba su da walwalar da yan ibo suke da shi a arewacin Najeriya akwai haka wannan al'amari yake kuma me kuke gani za a iya kamata a canza wannan lamari na farko da ga kama duk wanda da so yi sana kama a kasar ba ba mai hana shi ba wallahi an ce yanzu misali ba kai saka bude gidan mai yanzu kama in tafi kasar ibo in ce zan bude gidan mai bai isa ba saboda sai dan kabilar ibo zai bude gidan mai alal misali ba sani ba amma kwanan nan man tun da kace ka tafi yaware na dawo daga wara bai kai mako da ba na gani wallahi one of the biggest filling stations gidan mai eh. na era no ni na san cewa kwanan nan aka gina ta to ni <laughs> a gani na ba eh. ina gani kama magana ba ka take ba saboda mai kana da kudin eh. za ka iya ka shiga ko mai kasuwa ko mai plaza duk wurin da ana harkoki na ka shiga abin da kana so a kasar ba ma akwai mutane ku da zama su kudi sun yara ba za a iya ce masu kama ni yau a arewa ka tashi ka je garinka saboda ba saboda ma a ka kafu to yarima cikin abubuwa da su mutane nan da kanu suke kuka a kai shine cewa misali wannan gwamnati kusan ana yi ba tare da iko ba alal misali irin cikin kai an ba a yi wa abin da ya kamata shin wani ya tambaye mu da juma'a na wata shi yaushe iko zai zama shugaban kasa don kana cikin koke-koken kamar ke an da kayan ruwa da wato akwai matsala eh. Eh, kuma wannan abu ne wanda ya kamata mu yi hatara da shi kuma mu yi la'akari da shi kaga na farko dai kusan shekara hamsin da wani aka fito wannan yaki da kai na biyafa. sakamakon wani saboba da suka faru a lokaci saboda in ka duba tarihi za ka ga cewa ita kata yakin da me aka yi ta bai ma kamata a yi ta ba mm. an rasa mutane sun kai miliyan biyu mm. in ka oh. tambaya me yasa aka yi babu wani concrete reason me yasa so an fito daga wannan guguwa sai kuma aka zo ana da wannan ɗarin da wannan shakkan sai aka zo kuma shekara goma sha takwas zai wuce ni magani ne ina da wayo muna gogor mayan harkan dambe da sojoji su bar mulki a samu mulkin demokradiyya da kama mu da aka yi da wahalar da muka sha na pro democracy saboda ni memba ne na Nadeko tun na garbi na yes of mm-hmm. course oh, na yi struggle da yawa da Nadeko da Pronaco da campaign for democracy duk na yi participating har muka kai da muka kai ni ba sabo bane a gogor mayan mm-hmm. so at the end of the day sai aka samu demokradiyya yan shekarun baya da suka wuce mm. sai kuma wannan struggle na masu bai da taso mm. kan su dai suna so da ba su yancin kansu ordinarily dole ne a dinga ɗaɗɗaɗe da cewa anya wannan al'amarin na biyafra na in aka ba mulki da yamuri ba za a balle ba ba za a kawo rigima ba saboda kasa tana so a ɗauri ai kowa na so a zauna lafiya mm. anya ga wannan barazana da ake to uwa uba shine wannan yaron abin da ya sake maimakon ya taimaka ma inyamurai su samu a hada ka a yarda da su a amince da su a ba su mulki kusa in ce dukiyar ƙasar yanzu a hannun inyamurai yake. mu kankare zuciya mu cire hasada mu zubar da shi. to madalla waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen hausa da muryar amurka a birnin washington dc yanzu karfe hudu ke da minti da minti 49 ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum masu saurari. barkanmu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba sharan fagen, ga gogan naku 'yan Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa. Shugaba Buhari ya umarci sallama tsohon jami'in fansho Abdulrashid Maina daga aiki bayan dawowar da ta haddasa rodani. a inda 'yan shiya suka yi zanga-zangar nemo sako jagoran su Ibrahim Elzazzaki da kiyanun jami'ai tun dubu biyu goma sha biyar jagoran kungiyar yaƙi da cin hanci Kadban Aijiwala ya ce ministan lafiya bai wa shugaban hukumar inshorar lafiya Farfesa Yusuf Usman adalci ba ta ci gaba da dakatar da shi daga aiki. Hazakun suke kokarin su tabbatar da yayi nasara akan gwamnatinsa. Kuna nufin an zalunci Farfesa Yusuf Usman kenan. Ah, an zalunci 'yan Najeriya. Sanata Isa amma Bisau ya sake zargin su 'yan sanda da rage shekarun aiki da kuma ba uwar gidan shugaban kasa Aisha kyautar motocin alfarma biyu. sai ya rubuta wasikan ana neman wannan motoci biyu ne saboda private use da kuma utility. Shugaban hukumar alazan Najeriya barista Muktar ya maka aiji wa algaban kotu da zargin bata masa suna yana buƙatar diyar naira miliyan ɗari. Wala ya zargi Muktar da samun kimanin naira biliyan uku sakamakon hajin bana za a shiga kotu makon farko na Disamba. Nasura da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Haka fa, yanzu za mu kaɗa zauren mu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne rabaran ɗan Juma Adamu daga majami'ar Ikwa Kano da Sheikh Yakubu Yahaya jagoran ƙungiyar 'yan uwa musulmi shiyar jihar Katsina ga rabaran ɗan Juma. Ina yi wa al'ummar arewacin Najeriya musulmi da Kirista sallama irin ta addinin Kirista. Ina mai farin ciki da fatan alheri da 'yan uwanmu musulmi na arewacin najeriya ko na najeriya gaba ɗaya. fatan alheri yadda ubangiji allah zai karɓi dukkan ibadu domin miƙa kai ga allah ina mai fatan za su ci gaba da yin addu'a domin ƙasarmu najeriya saboda zaman lafiya ubangiji allah ya sa mana albarka bayan haka kamar irin rigingimu da ake samu tsakanin fulani da waɗansu kabilu a cikin arewacin najeriya kiran da zan yi a gare su idan an bata fulani ba za su ɗauki mataki na hukuma idan waɗannan ƙabila an ɓata musu ba za su ɗauki mataki na hukuma mu sani dukan mu halitta ce ta Allah Allah ya halicce mu yana ƙaunar mu yana son mu kuma ya yi mu sai ya dako mu zauna a Najeriya a Najeriya ma arewa to idan Allah ya ajiye ni da kowanne mutum a cikin arewacin najeriya ta yaya wani mutum zai zo ce a'a wannan zaman shi ina ganin bai dace ba kaga kamar yana yaƙi da shirin allah kenan allah ya ajiye mu a najeriya a najeriya ma arewaci kuma ya ajiye mu kabila daban-daban allah yana son haka kuma yana son zaman lafiyar mu da haka mu gujewa karkashe juna kashe mutum maganar allah ta ce a cikin littafin a taura ta musa cewa kada ka yi kisan kai ubangiji allah yana kyamar kisan kai kuma zai ɗau hukunci akan masu kisan kai da haka yana kira gare mu kirista da musulmi da sauran kabilai fulani da sauran mu sani cewa mu halitta allah ne kuma allah ya ba kowa harshe da al'ada domin ya rayuwa irin wanda zai bauta allah da ita ina so in ja hankalinmu ga zancen ita kanta hukuma idan magana ta zo gare ta irin wannan su tsaya su yi gaskiya su yi adalci su tsaya su dubi wane ne aka zalunta kuma menene hukuncin mai zalunci sai su ɗau mataki a kan irin haka wanda yake da gaskiya su ba shi gaskiyarsa su yantar da shi kada ya zama su kuma ya zama musu wani abu wanda yake ka zo da gaskiyarka a mai da kai kai ne mara gaskiya to ina ganin irin wannan ma yana kawo irin wannan tashe-tashe hankulan wani zai ka in ya zo ba za a yi masa adalci a hukuma ba to gara shi ya ɗau hukunci da hannunsa to shi da ya ɗau dokar da hannunsa ya yi laifi hukuma kuma da ta nuna rashin adalci cikin hukunci ita ma ta yi laifi duka a gurin Allah to bari mu yi balas. ku da kuke hukuma wato ita kanta hukuma ta sani Allah ya ɗora ta domin ta yi adalci mu da muke karkashin hukuma mu ma Allah ya ajiye mu karkashin ta domin mu yi biyayya da ita idan mun yi haka za mu zauna lafiya fatana da addu'a ta ga kasar mu Najeriya mu zauna lafiya mu samu zaman lafiya ta wajen kwakwaren shugabanci ina so in maimaita abin da na faɗa akan shi shugaban ƙasarmu mu sani Allah ne ya ba shi ba ƙarfin kansa ba ba ikon kansa ba sai mu tana sau nawa ne ma to bari mu taimaki shugabanninmu na ƙasarmu Najeriya da addu'a mu roki Allah da zuciya ɗaya ya ba shugabanninmu hikima ya ba su ikon aikata adalci a bisa gare mu da mu muke karkashin su ni mai magana saboda dan juma'a da mu ekwa bishara wasan nan kano na gode shi ma shek yakubu haya ya ce assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu yadda ba ka son a tsaga jikinka jini ya fita so in an tsaga za ka ji zafi to kar ka so a tsaga jinin wani dan adam jini ya zuba saboda in an tsaga zai ji zafi yadda ba ka so dukiyarka a banka mata wuta ba to kar ka bari a banka ma dukiyan wani wuta yadda ba za ka so a takura ka ba to kar ka takura wani menene ya yi mana kunci wanda har za mu yi rigima da shi hasken rana ya yi mana kaɗan ne ballantana mutum ya sai ya tura wani ko ya bugi wani ko ya yaƙi wani sannan ya ji hasken rana sai mun yaƙi wani sannan mu samu iskan shaka filin gini ya yi mana kaɗan ne dazuzzukan nan fallau inda za ka yi noma ka yi gini ka yi abin da sun mana kaɗan ne da za mu ce sai mun yaƙi wani sannan mu iya samun wurin zama ko abin nan arzikinka wanda Allah ya rubuta maka za ka samu tun daga tsirar da ka duniya har ka bar duniya akwai hannun wani a ciki ballantana ya zama ya toshe maka kafa ko ni akwai hannun wani a arziki na da Allah rubuta mini tun daga farkon zuwa na duniya har zuwa ƙarshe wanda zai sa hannu ko ya rage ko ya hana ko ya dakile shi kaga duk wa'annan in ka duba za ka ga cewa to ainihin kawai tsaban son zuciya ne a'a akwai waɗansu mutane waɗanda su ba addini ya dame su ba ba ruwansu da addini abin da ya dame su shine menene za su samu na duniya ko mukami ko tarkace in mukami ne sai a ce to ai yarabawa sun fi samun makamai dan mai dan arewa shi bai samu ba sai dan kudu maso yamma ko kuma a ibo sun fi samun makamai dan me ibo zai samu mukami iri kaza da kaza shi ko dan arewa bai samu ko kuma yan arewa su suke da shugaba shugaban kasa misali ko wani abu kama da haka dan menene zai zama su kaɗai ke da komi da komi ba magana addini ba ne magana me zan samu ne magana duniya ce magana biyan bukata ne kuma a wa'annan masu da'awan addini suna cewa wai suna addini da musulmi da kirista da bayahude ne da wane ne ba wanda addinin sa ya halasta masa ya zubar da jini ba wanda addinin sa ya halasta masa ya kwashe dukiya al'umma amma kuma abin da ke faruwa kenan musulmi ke kashe musulmi ko ya kashe kirista ko kirista ya kashe musulmi ko kirista ya kashe kirista ko haka dai gashi nan ko a haɗa bangarorin biyu su yi ta faɗa akan abin da sakamakon abin ma in an yi rigima dan zai koma hannun wasu ne misali ko ba komi a tarihin ƙasar nan yadda muka fahimta tun kamun zuwan bature za mu ga cewa su uh, mazauna wannan yanki na arewa wanda galibinsu hausawa ne to su ne kamar masu masaukin baki su suke da ƙasa su suke da wurin noma su kuma fulani waɗanda galibinsu ba suna zama wuri ɗaya bane ne suna yawatawa ne amma in suka ga wuri yayi musu sukan zauna su suka zo mana a nan da arziki na kiwo da kuma ilimi na addini musamman saka bai kamata a ce da masu masaukin baki da waɗanda suka kawo alhairi kuma ana rigima ba manoma da ku da fulani ku sa hankali da kyau ku lura ku gani To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana. To madalla ga labaran wasanni. Wasanni a takaice. sha'anin neman gurbi a gasar kwallon kafar mata 'yan kasa da shekaru 17 ta duniya na ci gaba da fuskantar matsaloli a nahiyar afirka inda ya zuwa yanzu kasashe hudu ne suka janye daga wasannin neman gurbin gasar a nahiyar ta baya bayan nan dai ita ce kasar saliyo inda hukumar kwallon kasar ta ba da dalilan rashin kuɗi a zaman hujjar janyewar tasu sauran kasashen uku da tuni suka janye su ne mali da kenya da kuma libya manazarta na ganin cewa farin jinin gasar na kara disashewa a nahiyar ta afirka domin koton a farko dai kasashe goma sha bakwai ne kacal daga cikin kasashe hamsin da hudu da ke karkashin hukumar caf suka shiga wasannin na neman gurbi a ɗaya bangaren kuma kasashen habasha da rwanda za su fafata domin fitar da kasar da za ta maye gurbin masar a gasar cin kofin nahiyar afirka ta 'yan wasan cikin gida ta shekara ta 2018 a kasar morocco masar ɗin ta fice daga gasar saboda jadawalin lokutan wasan ya ci karo da wasu wasannin da take da su ƙasashen na rwanda da habasha duk an fitar da su ne a zagaye na karshe na neman tikitin shiga gasar to amma hukumar kwallon kafar afirka wato caf ta ce ta ciro su biyun ne domin su sake takara saboda kokarin yin adalci ga kowa Kasar Ingila ta lashe gasar kwallon kafar duniya ta matasa 'yan kasa da shekaru 17 bayan da a yau ta yi waiwayen baya ta doke kasar Spain da ci biyar da biyu a wasan karshe ta gasar a kasar India. Kasar ta Ingila daya bata taba tsallake matakin kwata final na gasar ba a tarihi. A bangare daya kuma kasar Brazil ta doke Mali da ci biyu da daya inda ta kasance ta uku a gasar ta kwallon kafar duniya ta matasa to duka duka kuma da wannan ne muka kawo karshen sai kuma gobe da safe baba ya kuma keri ne daga sashen hausa da ke sallama a kwanan lafiya allah ba mu alheri na nasa amin summa amin